suite de nos programmes et à la prochaine. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na sarfi hashin Gumel tare da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo ko wannan shirin a yau ranar Laraba 22 ga watan Mayun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Dakarun Isra'ila sun kai wani mummunan hari akan mayakan Hamas da ke kudancin Gaza a yankin Yahudawa 'yan kama wuri zauna da ke gabar kogin Jordan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da raba abinci a Rafa da ke kan iyakar kudancin Gaza sakamakon karancin abinci da rashin tsaro. Firaministan Indiya Narendra Modi ya tsokano cece kuce sakamakon maganganun kin musulunci da ya rika furtawa. To Allah ya kyauta kanin labaran kenan. Yayin da shugaban Najeriya ke cika shekara guda akan mulki, 'yan Najeriya da masana shari'a sun bayyana sashen Hausa mabambantan ra'ayoyinsu game da salon kamun ludayin gwamnatinsa a fannin shari'a. ya yi alkawura ma fannin alkalai cewar gwamnati za ta girmama dukkan shari'un da za a yi ba kuma zai sa baki ba cikin shari'un da za a yi kuma har zuwa yanzu abin da ya bayyana shine baya sa baki a abubuwan da suka shafi a shari'u a najeriya sai a biyo mutum cikin shirin domin jin cikakken rahoton sannan kuma na tafi shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa hawa sharif a ran talatin nan ne dakarun isra'ila suka kai wani mummunan hari akan mayakan hamas da ke kudancin gaza a yankin yahudawa 'yan kama wuri zaune na gabar kogin jordan yayin da ministan tsaron isra'ila yau galant ya yi fatali da yunkurin babban mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuffuka ta duniya da ya nemi warantin kama galant din da firaministan isra'ila benjamin netanyahu jami'an lafiyar falastinu sun ce dakarun isra'ila sun kashe mutane bakwai har lahira a yayin harin a birnin jenin da ke gabar kogin jordan inda shugaban asibitin gwamnatin na jenin ya ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗin likitan tiyata ne a asibitin sojojin isra'ila sun rawaito cewa harin nasu ya kai ci mayakan hamas ne kuma dakarun nasu sun kashe da dama daga cikin su sojojin isra'ila sun kara da cewa dakarun ƙasa na isra'ila da jiragen saman yaƙi sun rika buɗe wuta a birnin rafa da ke kudancin gaza yayin da wasu dakarun suka rika ba ta kashi da mayakan hamas a yankin tsakiya da arewacin gaza Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da raba abinci a rafa da ke kan iyakar kudancin Gaza sakamakon ƙarancin abinci da rashin tsaro. wani mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya stephen dujerek ya faɗa a yau alhamis cewa ba a iya isa cibiyoyin raba tallafin abinci na hukumar samar da abincin ta majalisar ɗinkin duniya da hukumar kula da 'yan gudun hijirar palestino sakamakon barin wata da dakarun iran ke yi a rafa majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin mutane miliyan guda da dubu ɗari na fuskantar matsananciyar yunwa hanya ɗaya tilo da a can baya ake bi wajen shiga da kayan agaji zuwa gaza ta rafa da ta tsallaka cikin masar tuni aka rufe ta tun a ranar shida ga watan nan na mayu haka zalika babu wata motar ɗaukar kaya da ta bi ta gadar da amurka ta gina ta kayan wato da kayan agaji zuwa gaza cikin kwanaki biyu mai magana da yayin hukumar ya ce ayyukan jin kai a gaza na gab da durkushewa abir a tefa ya yi gargaɗin cewa muddin ba a gaggauta maido da shiga da abinci mai yawa da da sauran ababen bukata cikin gaza ba to kuwa za a samu yaduwar al'amura irin wanda fari kan haifar. Firaministan Indiya na Narendra Modi ya tsokano cece ce sakamakon maganganun kin musulunci da ya rika furtawa tun bayan so mu kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisar ƙasar a watan jiya. Duk da shike dai ba Modin ne kaɗai ya rika barin irin waɗannan maganganu da ka iya haddasa fitina game da musulunci ba. Manyan 'yan jam'iyyar sami mulki ta baratiya janata bjp sun rika sakin irin waɗannan maganganu na ƙin jini a yayin da jam'iyyar sake neman kafa tarihin na lashe zaɓe a karo na uku tun bayan makonni hudu da fara kada ƙuri'a a ranar tara ga watan afrilu wata hukumar binciken kwakwaf hindutuwa mai mazauni a amurka ta tattara bayanai akan ɗaruruwan tararrukan gangamin siyasa da jam'iyyar ta bjp ta rika gabatar da fitattun 'yan takararta da suka rika jefa kalaman tozarci ga musulmi ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ina jima kaɗan hawarar sake dawo da labarai kafin nan yayin da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ke cika shekara guda akan karagar mulkin najeriya cikin wannan watan masana harkokin shari'a da 'yan najeriya na ci gaba da kallon salon mulkin a ɓangaren shari'ar da wasu ke kuka wasu kuma na guda Daga Kaduna, wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra ya haɗa mana rahoto na musamman bangaren shari'a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Bola Tinubu cikin shekara guda. bangaren shari'a dai na cikin tiraku ukun da ke rike da demokaradiyyar da wasu ma ke ganin ya fi karfin sauran bangarorin idan aka lura. Duk ko da yake wasu na ta faman zargin cewa gwamnatin Najeriya ta yi wa bangaren shari'a rikon sakainar kashi. to ko zuwa yanzu gwamnatin shugaban kasa bola ahmad tinubu da ta share shekara guda akan madafin iko ta kawo wani sauyi a wannan bangaren Wannan ce tambayar da na yi wa lauya mai zaman kanshi a Najeriya barista El Zubair Abubakar. Ya yi alkawura ma fannin alkalai cewar gwamnati za ta girmama dukkan shari'un da za a yi ba kuma zai sa baki ba cikin shari'un da za a yi kuma har zuwa yanzu abin da ya bayyana shine baya sa baki a abubuwan da suka shafi a shari'u a Najeriya ko da shari'a ta gwamnatin tarayya. Na biyu kuma kotun kolin najeriya dama tana da gibi wajen yadda yawan alkalai yake a kotun koli don haka shari'u suna dadewa amma da zuwan shi din nan a shekara daya ya yi kokari ya cika gibin alkalan kotun kolin najeriya to ɗaya daga cikin nasarar da ya samu shine ya ci gaba da tabbatar da cewar lallai taron da alkalai suke yi na karo ilimi a an same shi ya ma kara ma alkalan kuɗi yanzu ana jira ne kawai a tabbatar waɗannan sauye-sauye sauye da wasu lauyoyi ke ganin gwamnatin tinubu ta kawo cikin shekara guda kuma ba su hana lauyoyi irin su barista suleiman d lere gayawa duniya cewa shekara ɗayan tinubun bata sauya komai a ɓangaren shari'a ba. Na farko dai tun da wannan gwamnati ta zo ana ta buga-buga na tabbatar da cewa shari'a ko sashen shari'a ya sami tagomashin kansa yadda kudaden hukumar shari'a za a bata kudinta a dunkule kuma har yanzu babu wani alaman yin haka gwamnoni yanayin da suka mayar da hukumar shari'a ya yi muni za a wayi gari a ce yau alkalin high court saboda rashin man fetur da zai sa a mota a daga shari'un mutane su ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba an wayi gari alkali zai zauna ya yi shari'a yana kunna wutan haske daga wayansa yana ganin takardar da yake rubutu wallahi ba mu taba ganin irin wannan ba shi ma dai barista muhammad ibrahim Zariya ya ce idan ma dai har ko wani sauyi a bangaren shari'ar to sai dai a jira a gani nan gaba. Eto eh, mu da gaskiya za mu ce ba mu ga wani canji ba ka bisa yanda ya karbi gwamnati kuma shari'a dai tana nan yanda take muna fata dai mu ga an samu canji dai nan gaba. Ina ganin ai an samu sauye-sauye tun daga lokacin shari'ar zaɓe yadda aka bar alƙalai suka sakata suka wala. Eto eh, haka wasu za su gani wanda suke ganin sun samu nasara wasu kuma suna ganin gaskiya a shari'ar zaben nan ba a yi yanda ya kamata ba. A ce dukkan zaben da aka yi na gwamnoni daidai dai ne. To koya yaya al'ummar ƙasa ke ganin kamun ludayin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu a ɓangaren shari'ar ƙasar? Sunana Kwamare Dinusa. Alal hakika gaskiya komai shari'a a Najeriya an samu ci gaba to wani ɓarnin to wani ɓarnin kuma an samu na kasu. Assalamu alaikum Alhaji Dantani Bari an gwamma dubu. Dangane da shari'a a Najeriya gaskiya abin sai dai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una illa iyaka kenan. Sunana hafsa Shaibu unguwa Iya Zaria. To a gaskiya a da ana yin shari'a ne musamman kamar irin zaɓe haka ko da an je kotu ba za a ba mutum ba to a wannan za a ce an iya gyarawa amma shi ma ba duka ba saniya kasuwar mata bintuwa to bangaren abin da shafi shari'a yana daga cikin abin da sanya laifuka ke ta karewa kasan nan ba a samun ci gaba domin za ka ga an ce ga mutum an kama shi da laifi kaza amma wajen yanke mai hukunci daga magana beli daga na magana hate sawarwara zargin saka kasar rai wajen naɗin sabbin alkalai da karin girma ga wasu kuma na cikin abubuwan da suka sa barista Elzubar Abubakar Nana ta cewa har yanzu dai wannan ciwo da ke damun shari'a a Najeriya bai warke ba to da Bola Ahmad Tinubu ya zo an ɗauki alkalai an kai su kotu kotun koli an ɗauke wasu daga high court an kai su kotun ɗaukaka ƙara ta najeriya an kuma ɗauki alƙalai a manyan kotunan tarayya ta najeriya to ko yanzu ka bincika za ka ga cewar an yi son kai saboda dangi ne aka ɗaukaka zuwa kotun koli akwai waɗanda ma aka zarge su da badakalan wannan hukunce-hukunce da aka yi a siyasar da ta wuce amma an sa sunansu yanzu za su je kotun koli in ka zo court of appeal akwai waɗanda ake tsammanin ba su cancanci a kai su ba amma an kai su wannan alkalin alkalai da zai bar aiki sai da ya ɗauki surikinsa ya sa a matsayin alkalin da za su je a babban kotun tarayya ta najeriya shi kuma ya ɗauki ƙanin shi wanda yake bin shi ya bashi yanzu shine auditor general na a Supreme Court na Najeriya. Duk da jinjinar da wasu 'yan Najeriya suka dinga yi wa gwamnatin shugaban ƙasa Tinubu game da shari'o'in zaɓe da aka yi a farko-farkon gwamnatin a shekarar bara. Barista Suleiman D. Lere ya ce akwai wasu matsaloli kwance. Lauyoyi da yawa ni ina daga cikin waɗanda kansu ya ɗaure akan irin kuce hukuncen da aka yi. Musamman idan ka ɗauki hukunci na zaɓen da aka yi na jihar Plateau abin ya ɗaura kai kwarai da gaske. In ka ɗauki halin da hukumar shari'a ta shiga cikin ta jihar Rivers abin akwai ban tsoro. in ka ɗauki irin yadda kotuna ake tilasta musu suke abubuwan da bai dace ba to waɗannan abubuwan suna da damuwa kwarai da gaske wanda aka rika faɗa wanda shine kuma zahiri cewa shi talaka fa ba shi da wani abin da ya rage mishi illa hukumar shari'a to yau ita kanta hukumar shari'an ita ma ga halin da ta shiga da yake majalisar dattijan na Najeriya ta amince da ninninka albashin alkalai a Najeriya yanzu 'yan Najeriya sun sa ido ne da nufin ganin idan shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu zai sa halewa majalisar da wannan bukata sannan idan ƙarin albashin zai ƙara inganta ɓangaren shari'ar da ake ganin yana samun tasgaro a wannan ƙasa. isa lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida Isa Lawal Ikra har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ga birnin Washington DC yanzu dai ga wata ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. 'Yan sandan Birtaniya na binciken musabbabin mutuwar wani mutum da ake zargi da taimakawa hukumar laƙen asirin Hong Kong. A ranar Lahadi ne aka bayyana mutuwar Tricket mai shekaru 37 a duniya a wani wuri a Maidenhead na yankin kudancin Ingila daura da arewacin birnin London kamar yadda sanarwar 'yan sandan Thames Valley ta sanar. 'Yan sandan sun ce sun gano gawa Tricket ne bayan da wani daga cikin jama'an gari ya kira ya sanar da su. 'Yan sandan sun faɗa a cikin sanarwar da suka fitar cewa cewa a halin yanzu ana ci gaba da bincike akan mutuwar da ya zuwa yanzu ba za a iya cewa ga musabbabin ta ba. mai ba da shawara ta musamman kan kare aikata kisan kiyashi na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi a jiya talata cewa wato ya gargaɗi a jiya talata cewa akwai alamu da ke nuna an aikata kisan kiyashi a sudan alice indretu ta ce ba za a iya jirkinta bayar da kariya ga farar hula ƙasar sudan ba ta ce akwai alamu da ke nuna tabbacin aikata kisan kiyashi a ƙasar ta sudan kuma alamu na kara bayyana a duk rana indiretu ta gabatar da jawabi a gaban wani taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na bikin cika shekaru 25 da yarjejeniyar amincewa da bayar da kariya ga farar hula a yankunan da ake rikici da kuma na cika shekaru 75 da kwatankwacin irin wannan yarjejeniya na babban taron geneva ta ce ana kaikaitar farar hula ta sudan farar hular sudan da dama bisa dalilan bangaren da suka fito. Hawa Sharif kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazu 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. To yanzu dai a nan Washington DC mu na cewa karfe goma wato karfe ɗaya da minti goma sha hudu na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun so mu kawo muku rukuni na biyu na tattaunawar da muka yi da gwamnonin jihohin Jigawa Umar Namadi da Muhammad Nasir Idris na jihar Kebbi da Muhammad Umar Bago na jihar Niger da kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad kofir rago 'yan bindiga suna yawan kisan sojoji a jihar niger haka kuma suna ci gaba da wato cin karensu babu babbaka a yankuna da dama shin akwai wani abu da ake yi watakila don ganin cewa an yantar da wannan yanki da ke fama da matsalar rashin tsaro. assalamu alaikum a jihar niger ita ne kasa ta da jihar girman fili da kasa da daji a nigeria kuma jihar niger tana da boda da zonhara da kebbi da kaduna ta bangaren arewa saboda haka wa'annan 'yan ta'adda din sun taho daga can wuraren niger suke zuwa dalilan abu guda biyu na farko a fulani masu kiwo a kashi goma kashi biyar duk a niger suke a nigeria barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayensu bayan haka muna da dajika da yawa wanda ba taba noma su ba dewa sosai an koro su suka musu boya cikin gajeji to sojoji najeriya suna kokari sosai ta wannan bangaren to akan samu nasara sosai amma su ma waɗannan 'yan ta'addan suna da hannu da 'yan ah, boko haram da aisuwa suna cikin wannan dajin sukan samu nasara lokaci akan sojojinmu na najeriya da jami'an tsaro amma alal hakika an yi nasara sosai a cikin dajikan namu wasu na ganin ma akwai yankunan da har yanzu kamar sun ɗanfi karfin gwamnati kamar ba gwamnati take da cikakke iko a kansu a babu wannan a naija mu yanzu gwamnati dajin nan duka baki da nome shi muke yi saboda haka idan mun noma dajin mu ga yadda za a boye saboda haka gwamnatin jihar neja ta nema hannun 'yan kasuwa da mutane ah, maza da mata an sa hannu muna muna noma daji saboda mu samu mu neman mutanen mu inganci kuma mu samu mutanen mu abin yi saboda haka a arewa ga baki ɗaya muna ganin cewa idan wannan hubbasa da muke yi na maganar noma idan ya daure insha Allah wannan masifa ma da ake ciki gaba baki da za samu waraka a cikin magana na to bari mu je ga ah, bakin mu da kuka shigo a ah, don ba ku dama na gabatar da tambayoyi ga manyan bakin mu sai ka gabatar da kanka tukunna assalamu alaikum a ah, sunana Tijjani Mukaddas kuma ni dan gwagwarmaya ne a bangaren ilimi a Najeriya sannan ni ne ke wakiltar najeriya a shirin humphrey fellowship na wannan shekara a nan amurka a tambaya ta ga gwamna na jigawa mai girma gwamna ya yi bayanin yadda aka ware kuɗi sama da kaso talatin a bangaren ilimi wannan ba karamin abu ba ne kuma abin a jinjina gwamna ne bayan haka ‘ya'yana guda uku din mata ne fi sa yanke da sha'awa a kan ilimin 'yan mata to ban san me mai girma gwamna yake shiri a kan ilimin 'yan mata a jigawa state ba saboda idan ka duba jigawa kamar kowace jiha a arewacin najeriya za ga yara 'yan mata suna ta tallace-tallace lokacin da ya kamata su kasance suna makaranta wannan kuma babbar matsala ce ga tsaron ma a najeriya sannan sai tambaya ta ta biyu ga mai girma gwamna na kebbi kamar yadda ya faɗa bai yadda da wannan kididdiga ba ta yaran da ba sa zuwa makaranta ko yaya ne lalle akwai yara da ba sa zuwa makaranta a jihar kebbi ba ma kebe ba duka arewacin najeriya kuma wannan kalubale ne sosai a bangaren ilimi a najeriya sannan ya yi bayani akan yadda almajiri education da sauransu to ga shiri da ya zo da shi na almajiri ta yaya wannan shirin zai sha bamban da shiri na baya domin an zo da shiri da yawa irin su lokacin mulkin jonathan da su mm, shiri na unesco da na unicef akan an kawo karshen wannan matsala to ta yaya shirin ka zai sha bamban da wayancan shiri na baya ɗaya wanda ya gabata To a muna godiya kwarai da gaske bari mu fara da gwamnan Jigawa domin jin amsar da tambayar da aka yi masa. To alhamdulillah mu a Jigawa ilimin mata ana ba shi wata daraja ta musamman domin ilimin mata a kyauta ake tun daga primary har university. Duk yarinya da suke jigawa in za ta je makaranta tun daga primary school har university kyauta ne gwamnati ke biya mata. Su kaga wannan wani mataki ne da aka ɗauka domin inganta harkar ilimin mata. domin mu kara sanin cewar wannan kwanan nan mun tura yara kusan 160 ah, da suke sudan muka dawo da su muka kai su cyprus waɗansu muka kai su india to daga cikinsu wannan yaran kusan 160 kusan yara 100 daga cikinsu mata ne babu wani yaron yanzu outside da ka gani mace duk da take tallan nan akwai abubuwan da muka sa wanda yake akwai a lot of incentives da aka introducing a system din akwai wani incentive da muka yi na dan modi student care ah, wani sabon shiri ne wanda yake yana bin yara da suke outside school miye dalili idan ba su da uniform ne gwamnati za su dinka musu uniform ta ba su su je makaranta sannan kuma ka san cewa ko school shirin ciyar da abinci da aka yi na gwamnatin tarayya wanda ke za a dawo da shi jigawa ce kadai a jihar najeriya bayan gwamnati ta yi aji daya biyu uku jigawa ta yi hudu biyar shida su duka su abubuwa ne da aka yi a jihar jigawa domin a tabbatar cewa an inganta harkokin ilimi kuma an rage yara da suke gudu daga cikin makaranta Ah, to da bari mu je ga wanda mai tambayar mu na gaba ah, za mu ajiye tambayar har sai mun kai ga gwamnan jihar kebbi ah, watakila ina lokaci sai ya haɗe biyu ko kuma ya gane su duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sunana na sa'i khalil na tambaya ta ga gwamnan sokoto shine especially a harkar tsaro na san cewa muna da matsala tsakanin bodan mu ta niger da sokoto kuma ana samun 'yan harin bindiga suna haurowa suna zuwa suna yin wayansu wato laifuffuka a cikin abin nan din su koma so menene mai girma mataimakin gwamna suke yi a gwamnatin su domin cewa an dakatar da wannan matsalar an yi kuma da abin da ya kama ya dace a yi domin abin nan salamu alaikum wa rahmatullahi alaikum to alhamdulillah kamar da ka tambaya aka magana na ishu na suke security muna da program wanda muke yi tsakaninmu da mu da undp akwai abinda da muke yanzu haka suna aiki a illila local government wanda daga na illila local government ya shahi wannan boda ta mu ta gudu a illela gada har zuwa sabon birni dama waɗannan su ne major local government boda area wanda muke da su a kuma abin da ke faruwa a tsakanin mu da nijar alhakikanin gaskiya ba daga nijar ake kawo mana hari ba na 'yan ta'adda amma dai ana hitowa daga makamai ta nijar because duk sadda wani za su iya shigowa da wasu makamai kuma duk makaman da ake kama a sokoto za a ga an hauro da su ne daga nijar ba an ɗauko su bane an taho da su za a tayar da su can za a gani daga nijar ne aka dauko makaman a shigo da su tun da sokoto zaman ta boda ya zama nan sun samu access da suka iya shigowa kuma yan ta'addar da a wannan wuri akasarin duk yan tada da ke mana barna tsakaninmu da mu da Nijar din zaka fahimci suna cikin dajin mu ne na Sokoto tsakaninmu da Zamfara da Katsina majority waɗanda ke wannan ta'addancin nan ne suke kuma abubuwan da gwamnatin jiha take yi daga ciki zuwa wannan gwamnati samu gaga dai ta sai motoci na taimaka ma jami'an tsaro wanda mun raba su ko ina an ba kowane division sannan an da an ba air force an ba army an ba civil defense an ba dss ma duk cikin kowar da gwamnati ke yi mun zo mun ɗauki yaranmu da ke tare da mu don su taimaka wajen ba da information da kuma ya kauna ta'addanci su ma mai gira gwamna a yi tiran fiye da mutum dubu biyu waɗanda su ma an sai musu kayayyakin aiki mashinoni na hawa su wannan aiki da kuma motoci so duk yana cikin wannan dai aiki da ake don a samu a samu sauki ga yanayin wannan tsaro saboda duk abubuwan da muke tattaunawa a kodayaushe muna faɗa mutane sai an samu tsaron nan ne sannan duk saura su bi waya to yana cikin abu gaba na gaba gaba gwamnatin jihar sokoto masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga abokan aiki haruna shehu maraban jos da grace oyenibi dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawa sai kuma dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc gaida dan mutan sanyin na kafin mu kai ga shin mu na gaba ga wannan sakon. Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Alasa mu dace. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaici. Dosar filo a takaice a ranar talata nan ne dakarun Isra'ila suka kai wani mummunan hari akan mayakan Hamas da ke kudancin Gaza a yankin Yahudawa 'yan kamauri zaune na gabar kogin Jordan. Yayin da ministan tsaron Isra'ila Yor Galant ya yi fatali da yunkurin babban mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuffuka ta duniya da ya nemi warantin kama Galant din da firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Jami'an lafiyar Falasɗina sun ce dakarun Isra'ila sun kashe mutane bakwai har lahira a yayin harin a birnin Jenin da ke gabar kogin Jordan inda shugaban asibitin gwamnati na Jenin ya ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗin likitan tiyata ne a asibitin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da raba abinci a Rafa da ke kan iyakar kudancin Gaza sakamakon karancin abinci da rashin tsaro. Wani mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa a yau a yau alhamis cewa ba a iya sanin cibiyoyin raba tallafin abincin na hukumar samar da abinci da majalisar ɗinkin duniya da hukumar kula da 'yan gudun hijirar palestino sakamakon barin wutar da wato barin wutar da dakarun isra'ilan ke yi a rafa majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin mutane miliyan guda da dubu ɗari na fuskantar matsananciyar yunwa hanya ɗaya tilo da a can baya ake bi wajen shiga da kayan agaji zuwa gaza ta rafa da ta tsallaka cikin masar tuni aka rufe ta tun a ranar shida ga wannan watan na mayu haka zalika babu wata motar ɗaukar kaya da ta bi ta gajar da amurka ta gina da kayan agaji zuwa gaza cikin kwanaki biyu Firaministan Indiya Narendra Modi ya tsokano cece ce sakamakon maganganun kin musulunci da ya rika furtawa tun bayan so maka da gura a zaben 'yan majalisar kasar a watan jiya. Duk da shike dai ba Modin bane kadai ya rika barin irin waɗannan maganganu da ka iya haddasa fitina game da musuluncin. Manyan 'yan jam'iyyar sa mai mulki ta baratiya janata bjp sun rika sakin irin waɗannan maganganu na ƙin jini a yayin da jam'iyyar tasa ke neman kafa tarihin sake lashe zaɓe a karo na uku a ƙasar tun bayan makonni hudu da fara kada ƙuri'ar a ranar tara ga watan afrilu wata hukumar binciken kwakwaf hindutuwa mai mazauni a amurka ta tattara bayanai akan ɗaruruwan tarurrukan gangamin siyasa da jam'iyyar ta bjp ta rika gabatar da fitattun 'yan takarkaranta da suka rika jefa kalaman tuzarci da musulunci. To Allah gaishe ki masu raro baki da abin da sau nan a shirin mana yanzu sai kuma an jima ka da hantsi za mu sake da muku da maimaicin shirin. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye shiryen mu na baya sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa.com ko kuma shafin mu na kafofin sada zumunta. yanzu kan amardin hawa sharif da ta na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya bada umarni har ma da injiniyan mu na yau mr jimmy nisar fil hashin kuma da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan da hantsi assalamu alaikum